duk wani girma da kake so duk wani nasara da kake nema duk wani arzikin da kake nema duk wani zaman lafiyan da kake nema duk wani abin da kake nema na alkhairi ko a raba ka da shi na shari ka jingina ga Allah wallahi darajar ka ba zai taba fadi ba Ɗaukaka ka ba za ta taba ƙasa ba mukamin ka ba zai taba lalacewa ba kuma rayuwarka ba za ta taɓa maka tutsu ba saboda me kana da alhayyul qayyum alhayyul qayyum kana da as-samad al-maqsud inda al-hajat kana da wa man la ta'khuzuhu sinatun wala naw wanda gangadi baya yi balantana bacci idan ka saki Allah ka kama wani kana ganin yana da haula da kuwa yana da kun fa kunu wallahi tallahi duk inda ka kai sai ka kifo sai kai kolin koliya ka fado ka waggaje a fa a dutse saboda ka saki Allah ka kama wanda bai da shi fatawakkal ala Allah shi yasa hatta iliminka kaka dogara da shi ka kaka dogara da shi lafiyanka kada ka dogara da ita iyalinka kada kaka dogara da su fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah shi kadai wanda duk ya dogara ga Allah kafahu kuma wallahi Allah ya isa maka duk wani abin da kake so zaka samu duk wani abin da baka so za a tsare ka shi yasa duka waɗannan abubuwa da na ambata wanda jama'a suke ganin sun isa su zan asbab na rayuwa mai kyau to ba su kai ka biyan bukata ba su baka cin nasara sai in Allah ya dafa maka iyakanta kankat komin abinka baka kai ilimin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam komin iliminka komin saninka na yanayin da za a tafiyar da al'amura baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai ko ma ne ake bi da matakan da ake bi da dalilan da ake kamawa da yanda ake tafiyar da abubuwa wallahi ba kai kusa da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shari'a na ya ce masa fa'iza idza azamta fatawakkal ala Allah idan ka yi ittihaz bil asbab ka yi duk abin da kake iyawa da iliminka da dukiyanka